A'uzibilla Bisimilla wa'ala barkatilla ba za a yi ni salatainin kamila ta wala amma ba ta faɗi salaamualeykum yau talata sha tara ga jumaarar saniya hijira na dubu da dari da talatin 29 ga watan uku 2016 za mu yi karatu na 28 mai bima na ƙarshe a cikin ashirya harkun lami shayi na 91 li لأصحاب خير الخلق خير محلهم لإله إسلام وفاء لإلهم لأتباعهم ذا والذي تتذلهم لأهل التقى فضل على الناس كلهم فكن منهم إن كنت تلتمس الفضل كما يدى bayani ya gabata kamar yadda ya bi sahabbai a cikin ishiriniya haka ma yanzu gashi cikin littafin na ashariya zai bi sahabbai amma ishiriniya harko ya yabe su ulul birwa taqwa wa ahlul fada'ili nan kuma a ƙarshe ƙarshe to shi ne ce khairu mahillihim hiyayyen daraja ta tabbata li ashabi ga abokan khairul khalqi hiyayyen talikai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda sun yi abokan kowane ba annabi domin kowane sahabbai sukan bi daraja wannan ba annabi ne to da ba irin ma'aiki to sahabbansa sun yi kowane sahabban kowane ba annabi domin Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas hadisi yana cewa khairul quruni karni mujaddidi yana cewa fal qarnul awwal khassahum Allah bi khususiyya la sabila li ahadin an yalhaqa gubara ahadihim fadlan an amalihi a cikin ihya'us sunna wafa'un li illihim cika su ya tabbata li ila islamin domin ɗaukaka musulunci ne shine cika alkawali na sahaba za wannan daraja li'atba'ihim ta tabbata ga mabiyansu wallazi da waɗanda ta hata zillihim da a ƙarƙashin innuwa su shine addinin da sahabbai suke a kai shine zance Allah walazina taba'uhum bi ihsan to shine yake wakewa mana ko su za su samu matsayi na shiga aljanna albarkacin bin da suka yi ga sahabbai fadlun fifiko ala nasu ga mutane kullihim dukkan su ya tabbata li ahli tuka ga waɗannan mutanen tsoron Allah ma'ana da tsoron Allah suka hihici kowa inna akramakum indallahi atqakum kamar can yana ce musu ulul birri wa taqwa wa ahlul fada'ili fa kun minhum ka kasance cikin su ma'ana ka bi hanyar su in kun kunta taltamisul fadla in dai kana bi dan falala duniya da lahira to ka bi sahabbai kawai kullu muhammad duk wanda ake gode masifofinsa yashtaqu yana bege li awsafihim ya ji siffofin sahabbai dai kan irin ayyukan alherin da suke yi da barin abubuwan da bai dace ba da wadatar zuci don da za a yi kwana hamsin ba aza tukunya abinci gidan sahayi bai kyallowa ba zai kai koke ko ina ba in ji alhassan albisri saboda kana'as yanzu ko laha ko mallamin yanzu an kai kwana hamsin ba shekara hamsin ba wala sai ya yi kyallowa akalla ya ce an samu jaraba na'uma ni'imomi uiddat an yi tattalin su li ga waɗanda suka nuhu son su suka nuhu su wa'yan na ne li bayan su ne masoyansu waɗanda suka nuhu son su su ne masoyansu to kowace irin ma kana samu akan sahabbai sa tsanani uiddat an yi tattalin tsanani li ga masu girman kai wa antum samidun li adahim ga makiyansu abokan gabansu to za su sha tsanani duniya da lahira don za ga wanda duk ya kama hanyar zagin sahabbai to za ga ya shiga cikin matsala komi ni'imar da yake ciki wallahi za ga ya koma kamar wani wata siffa ta daban la'aliyu su sahabbai gwalagwalayye ne na tsoron Allah zanar da suka isti'ara ta sirihiya ce zanar da suka yi kawata silka zuri na dini muhammadi addini na muhammad sallallahu alaihi kenan addini kamar wani abin wuya ne to su ko su agwalagwala abin wuyan to kenan su addinin gaba ɗaya don duk abin wuyan nan gaba ɗaya wannan gwalagwalayen shi a target shi ne ake wa waccan jere-jeren shi wannan abin da za a sabko a ƙasa to su asahabbai shi asahabbai sauran mutane su a wannan sauran waɗannan ƙolallai ne fa akarimi an mahi girman far'an reshe bihim nasu su ne sahabbai wa mi an mahi girman asalan tushe bihim nasu shine annabi muhammad sallallahu alaihi shehu abdullahi ya ce ko kuma in ka so ka ce rehe shi ne sahabbai abubuwan da suka bi annabi sallallahu alaihi su a ne shi ko shi a tushen su ma'ana shi a mahaifi gare su annabi muhammad sallallahu sallama a addinance a musulunce to kenan wannan yana da ibara guda biyu cewa reshe su an reshen addini shi a tushen addini ko kuma su a ɗiya shi an mahaifi jalalatun wani irin girma bainal usuli tsakanin asulla shine manzanni musalam to wani irin girma ya tabbata li aslihimu ga asalinsu ba li aslihihim yake ba li aslihimu ga asalinsu su manzanni wa a asalinsu shine muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama cikin sirru alamin nubala ya kawo cikin almuzajul labi fi habib sallallahu alaihi suwidi ya kawo bayan ci al-imam zahabi ya kawo cewa matakunta nabiyyan yoshi ka kasance annabi sai cewa adamu munjadilun na dinatihi adamu na kwabe cikin laka duk lokacin manzo nake sallallahu alaihi to shine tushen su kenan kamar makana tufil mursalin aliyatu li'annahum dan su gaba ɗaya su lalatun ɗiya ne min hunashi na ana imam sallallahu alaihi wasallam fi dini in dai addini ne to shi a shi a mahaifi kowa ɗa ne domin annabi sallallahu Allah subhanahu ta'ala na cewa game da annabi sallallahu alaihi wasallama annabi wa ala bil mu'minina min anfusin wa azwajuhu ummahatuhum dan hidai ne ake ce musu ummahatul mu'minin sannan shak nasur kabar rahimahullah yana cewa ya يا رسول الله خذ بيدي وتداركني فأنت أبي رحمه الله to ashe annabi sallallahu sallama shi an mahaifin kowa addinanci risalatun manzanci atathum ta zo musu minhu daga annabi muhammad sallallahu sallama li'uthratihim saboda zaɓin da Allah ya musu saboda girmama wadda Allah subhanahu ta'ala ya musu samat bi qabulil haqqi min khairi qa'ili kamar dai yancan baitoci ne na farko farkon 20 ne ake sake maimaita a cikin wannan littafi na shi alfazazi rahimahullah dilalatun nuni fi fi kulli fi kulli waqtin kowane lokaci ya tabbata li ayatim ga ayoyinsu ma'ana akwai manuniya ga ayoyi nasu su sahabbai da nihin alqur'ani don alƙur'anin gaba gare su aka sabkashe shi kamar da mujaddidi ya ambata cikin ihya sunna to kamar yadda ya ce can aqarrat bi ayatin lahu wa dalail ala annahum akan cewa su kanu ahala sun kacance macincinta li uthratiha ga zaɓin ayoyin ma'ana su Allah ya cincimtarsuwa ga kiyaye wa'annan ayoyi din na alkur'ani suka hardace su ba su bari ko harafi guda tozarta ba bayan haka la'in bitta anhu da yake akwai masu son sahabbai ya yabe su to yanzu ya magana akan maƙiyansu la'in binta anhum wallahi in kan nisance su ma an imu duk wani abin da kake nema duniya da lahira ba na ya nisance ka ji shi abdullahi gwandu ya ce minan na ja tafi dare don shi bai wasa inda game da sahabbai na da makiyansu to balle mu jaddadin addini domin cikin littafinsa ta haƙiƙul isma shahi na goma sha ɗai da kuma na ta ahli zamani shahi na arba'in da hudu ya ce ko shakkun kahircin mai zagin sahabbai kai ko kai kahiri hake haka ma muhammadu bello cikin ikhiwa ne ya faɗi haka ɗin haka ma shehu abdullahi ta'alim anami shahi na goma sha tara ya so biyu kahirta mai taɓin sahabba a imam sallallahu alaihi na li'annaka kai sa'imu ai kana kiyo ne filar zati nafsika cikin daɗaɗen rayuwarka amma su ba su jin daɗin rayuwar su mahi yawa abu hurairata radiyallahu anhu ya yi kowa rifotin ɗin hadis ya yi kowa ruwaito hadis amma yana faɗa wanda mai salihi na ya kawo ya ce wallahi nikan kire in haɗe in so me har wani ya aza tsakanin ɗakin aisha da mimbarin anai ba sallama a nan masallaci mai hici shi ne masallacin madina ya ce har wani ya aza ina da hauka ne sai ya danne kaina wai da niyyar ya taimaka mini aljani ya taho ni to shi ne ce wallahi wa ma bi min jinunin wallahi ban da wata hauka ba abin da ke damuwa ta wallahi in ba yunwa ba radiyallahu ta'ala abu huraira kenan abdanihim birrun birrun da'a ta Allah da'im wadda a tutub da'a ga Allah koyaushe ilal moti zuwa ga su dai a mutu li li'abdanihim ya tabbata ga jikai kansu su dai a mutu kawai ba rayuwa suke so ba kamar irin yakin uhud ya ishe wa misali akwai wani sahabi da ake ce mu amrunul jamuhi radiyallahu anhu shi yana cikin da ba su zo yakin badar ba suka ce wallahi Allah ya nuna mana wani yaƙi wallahi sai Allah ya gaba jintar da zamu yi sai gashi ɗaya gurmu ne ɗiya ne suka ce to ai Allah ya ce babu laihi ga gurmu in bai zo yaƙi ba ya ce to ai cewa an kai babu laihi ba wai cewa an kai yayi laihi in ya zo yaƙi ba ƙarshen ta suka kai ƙara ta yi annabi sallallahu alaihi sallama ma'aike ce la wala alaikum an tamna tamna'uhu allah an yarzuqahu shahadat ba daidai ne ku hana mishi zuwa wanga yaƙi ba tabbas Allah zai azurta shi shahada wanga yaƙin na Uhudu tun nan gida zara takobi ne hau doki ya ce Allahumma la taruddani Allahumma la taruddani ya Allah kakka mai sallah ya Allah kakka mai sallah Allah sa in shahada can kaga masu neman shahada na gaskiya karshen ta can dai shahada aka turbaɗe su tare da wani mutum su biyu Allah ka yadda da su baki ɗin. la'annahum dan su kamu sun tsayu da daddare يدعون ربهم خوفا وطمعا وعن روب الأسعار هم يستغفرون duk haka aya ta yi magana amma wajabtuka kai kwarkin idanunka na'imu kwana yake shehu abdullahi cikin diya'u ulil amru wal mujahidin ya yabe su cewa hum bil laili ruhban wa bin nahari su da daddare su ne masu ibada su sahaba amma kuma in rana ce su ne sojojin su ne baradin na annabi muhammad sallallahu wasamu kuma sun yi azumi kai kuwa ma farakta shirban wala akala ba kai azumi ba shi abba ka rabu da ci da sha ba ma'ana dai ba kai azumi ba kai amma su sun yi azumi wanda ba ka yan azumin da suke yi yau ya isa wa daga cikin masu koyi da su mujaddidin addini da shehu abdullahi ibn fode shehu abdullahi to rabin rayuwa ta azumi na to rabin rayuwa ta in yayi yau gobe bai yi tare da kiyaye na attanin da alhamis sannan idan rajab ya to da na yawa azumi har ramadan zai dangane ga ramadan shehu abdullahi duk yakin da aka yi mahi yawa bala'in da ya da kahirai mahi yawa da suka yi da kahirai wallahi ɗauke da azumi suka yi to bale mai gidan gaba ɗaya mujaddidin addini shi rayuwa ta a kasa uku duk kashi biyu azumi ta in yi azumi kwana biyu gobe sai ya ci abinci tare da kiyaye na attanin da alhamis sannan kuma ko shi da rajab har ramadan kamar da dai shehu abdullahi ya ambata eh, muhammadu sambu kulwa ya ambata a cikin kanzul auladi wadda rari nashi to tarakta ka bar jabilahum nau'in su ma'ana kalar su irin waɗanda suka bi hanyar suke kenan li'ilfi ka saboda ka saba da lardatin jin daɗaɗɗaki don haka ba ka iya tafiya tare da su bayan haka li'afati nafsin saboda aibobin rayuwarka ne raje ka ta hishe ka zabilahu game da abin da ya shahi jama'a cikin kulawarsu nan zabila mansubi min nasil khafili ma'ana fi zabilihim ragmun turmuzawa hanci turmuzawa la'amfika ya tabbata ga hancinka ka ma'ana ka kaskanta in na in ka jefar da kabilahum jama'a su sahaba domin kullum sai kaji takaici don kullum cikin kariyar su ake yanzu kamar mu'awai da aka taɓi kullum cikin kariyar mu'awai ake tun zamani karni na ɗai har zuwa karni na na goma sha biyu ana cikin kariyar mu'awai radiyallahu anhu kuma taɓin da aka yi mai shi ya nuna yana da matsayi don da an tafi fir'aunu da an taɓi hamanu da an tafi shaidan da an taɓi abu lahab da an taɓi abu jahal amma duk ba a taɓin saboda an san ba musulmi ba ne amma shi saboda daraja ta da matsayi ne da shi da Aisha radiyallahu anhu ma an komi tsangwama su a ce sun ce ko sun aikata ba su yi din ba ba su ce ba ba su aikata ba Allah ka isa musu wailun halaka li ummika ta tabbata ga mahaifiyarka ka mutu yan hajarta in ka hitabatun ka kaurace masabilahum hanyar su kenan rayuwarka ba ta amfani duniya da barzau da lahira in ka tabi sahaba gara ma a yi barinka fa wafaktahum ka dace da sahabbai kaulan da faɗa kawai amma wa khalaftahum ka saba musu filan ga aiki dan dama shi faɗa sauki gare shi yanzu kana cewa za kana Kano da baki cikin sakan uku ka faɗi amma ko yanzu ka tahi kana iya awa biyan misali kamin haka ashe ma ashalal kalami ma al amali magana zai sauki amma aiki yana da wuya shine shi Abdullahi ya kawo wannan aya din يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ma'ana kaka ce kana kana son sahabbai ga ƙauli ma'ana kuma wurin aikin kai saba mana su ba daidai ba ne la in tuktahum wallahi in ka so su tammat ladaika irabatun wallahi bukata a hankali ya kammala gare ka wa illa fala li'annahum don su isabatun wasu irin jama'a ne lissalihina wa'anda as-salihai na Allah ushabatun cakuɗaɗɗi na jama'a kuma ana ce ma dukiyar da adda haramun ushaba to amma ne yana nufin ushabatun cakuɗaɗɗin jama'a ma'ana kala-kala a khalaɗun nasi to la tasbuka ba su karkatashe ka minhum zuwa gare su kuma li'irbika ga hankalinka kai ma'ana hankalinka in dai har ka bi garwayar jama'a ma'ana waɗanda aƙida su caɓaɓɓa ce to ba za su karkata shi ka ga sahabbai ba ma'ana kullum za su rinjaye ka akan rashin ganin girman sahabbai in ka bi shi shine cakuɗaɗɗen jama'a wayanda adda mugunya aƙida to ba za su karkata shi ka ba minhun zuwa ga sahabbai ma'ana kullum suna bi ganin lahin sahabbai la'antar fata wallahi kai as saurayi kammalalle in idan ina mutum komawa ga Allah wadda dika ka uqubaha ta tana sada ka ila sharafin a'ala zuwa ga ɗaukaka maɗaukakiya wallahi kai as saurayi na hakika ne in wagga komawa ga Allah da za ta yi ma haka ka ta taimaka maka ma'ana ta dace da kai dujunnatun duhun dare kamar idatu dujunna fi itikadi ahli sunna to kaliman nan ne li ismika ya tabbata ga zunubinka gabbat wadda tar ita duhun tar ruhi fil fu'adi ga zuciyarka tun duhu ga dar ta ruhe fil fu'adi ga zuciyarka li ismika saboda zunubinka li ahwa'i nafsin kuma saboda soye-soyen rayuwarka wagga illa ce ta biyu rabduha lakakkaɓe soye-soyen rayuwa junnatun kariya ne laka gonka tulfa ana sa samun ka ka an bika jinnatun kamar dai kana da hauka li ithariha saboda zaɓin soye-soyen rayuwa da ka yi narun wuta domin ka kare kanka daga shigarta wa jannatun da aljanna don ka kai kanka ga shigarta ka aikin da za ka shigarta to ka sani wa ya miskini ya kai wannan mai rauni li ajalika don ka an kai su don ka kare kanka daga wagga ka sa kanka cikin wagga ta hanyar aikin kwarai waccan ta hanyar nisantar mugun aiki to nan ya ce jinnatun jinnatun jannatun kamar yadda ya gabata cikin wani littafi da kuma cikin ishiriniyarsa fa jidda ka kokarta fa innal jidda fa innal jidda haƙiƙa kokari la yashabul hazla ba zai abuci wasa ba mana ba su haɗuwa in dai ga kokari ba wasa in ga wasa ba kokari baiwa ga kokari ga wasa su haɗe wuri guda guda dai aka ɗauka gaisu rushdika girgije na shirya ka hami ya zubo li islahi kalbin domin gyaran zuciya tusja ana gargado dami kwaɗayi kwaɗayi ilaihi ga zuciya ifsadi saboda ya lalace ne sai ka ta kwadan duniya barkun walƙiya lami'u mai walƙawa mina sirri ga zuciyarka to ya tabbata li imani saboda imanin zuciya din kullu ma anta jami'u duk wani abu da ka tara li uffin tir da shi mutuffin yanyan wannan abu mana a sha tuf da uf kalima ce wanda ba su da yawa ita wagga uf kamar ka ce tir wala ta kula uf ita ko tuf kamar ka ce yanya misali to ma'ana waccan kalima ce ta ƙosawa ita uf ita ko ga kalima ce ta walakanta abu kaga yanya to kullu ma anta jami'u duk abin da ka tara ga duniya li uffin tur da shi wa tuffin yanya ne fa tajma'u duniya da yawa kake tara duniya amma wa umruka alhali rayuwarka kadwalla hakika haƙiƙa rayuwarka ya ba baya ma'ana ka tsufa amma ga ka tara duniya kawai kake kaga kenan dai akwai matsala ga hankalin mutum mihinatun jarabawa ta hummuka na bata maka rai fit duniya game da matsala ta baka samu duniya ba wai mikawo haka ne saboda amincin ka fit duniya ga duniya fit duniya ɗin so biyu za a faɗi shi kaga mutum ya ɓata ransa amma da ya lura ya tabbatar da duniya gidan bala'i ce kurkukun mumini ce aljanna kafiri ce to inda ya, lura da haka wallahi da bai damu da duniyar da ta kuce mishi ba ta mazinnatun kai a wurin zato lishuhi ga rowa li'ithariya saboda zaɓin duniya mana kana rowa miknatun samun dama fi ɗayi kalbika ya tabbata cikin naɗin zuciyarka li amali haga gorace goracen duniya ta cika maka zuciya ta samu dama ta shiga cikin zuciyarka su gorace gorace sun shiga cikin zuciyarka fitnatun fitina li ayyami sun tabbata ga kwanukan duniya ka duniyar ka ta kaskantatta akwai fitina kullun tujaddidu wadda kana ta sabanta kiraha an batonta wa an ta biha tubla kai an jarabce ka da ita ne kawai domin ba za ta karkato ma da kake son ta ba tuhibbu don ita wani take so wanda ka gudun ta ma shi take so wanda ka bidatta ma sai ta kyale shi kaga ko hausance mun ce so masu wani koshin wahala ita tana son wani kai ko kana son ta ita duniya tuhibbu wasulaha kana son saduwa da duniya li'unsika saboda ɗiba kewarka fi duniya ga duniya ɗin bu'usun tsanani wanda ne wanda ke gura guratarsuwa bi fasliha dama wai ka rabu da ita to shi wannan tsanani mai ya tabbata ga raɗaɗe raɗaɗen ta mana in duniya ta mace ka kaji bala'i sai ka gure inda ma baka same ta ba gaba ɗaya ita duniya ita a haka wannan akwai hikima ga wannan magana kwarai da gaske balwa musiba ta'ifu wadda ke banna bi asliha da tushen ni'imomi li'ala ya tabbata ga ni'imomin duniya can ta'ifu wala ta'afaw fil ardi mufsidin wannan kalima din ce amfani da ita nan to ma'ana ita musiba takan bata asalin ni'imomi na duniya saboda jayi wasu la'in kunta abdan lil hawa in har ka kasance bawan son rai to fali ajaliha saboda bin son rai ra'aituka na ganka lam tufle baka ribanta ba sabiyar lokacin da kana karamin yaro baka ribanta ba wala ka hala haka lokacin da kana dattijo baka ribanta ba don me saboda son rai yayi maka tutu cikin zuciya shi abdullahi ce in ba rangwamin Allah ya riske ka ba to ba za ka ribanta ba lokacin da kana yaro ko dattijo sai ce Allah ka azurta mu bin hanya ta daidai saboda baiwarsa da karamcinsa amin Allah ka amshi ga addu'ar shi Abdullahi Gondo yayi rahimahullah wata gamma da huwa bi rahmati to anan za mu tsaya idan Allah ya kai mu wani sati za mu yi khatma karatu na 29 na karshe insha Allah ta'ala kamar da wannan sati na ran lahadi muka yi hatima ta tazinul warqati ko shi karatu 29 tsawon shekara guda ba sati biyu mun kai a tazinar warakati a nan hungumawa Allah ka amsa mana dukkan abubuwan da muke yi baki ne. Eh, ran alhamis wannan akwai zanen suna da za a yi guda biyu siriddawa guda dai na sunusi abubakar siriddawa sunusi siniya direba kan ɗan da aka haifa nashi da kuma wancan ɗaɗin guda da fata Allah ka raya su bisa ga sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma mu karanta li'ilafi guda guda Allah subhanahu wataala ga matsaloli na gobara Allah kai maganin su Allah kai sauki gare su don a Kano an yi gobara babbar gobara haka ma a nan garin Kebbi ya Allah subhanahu wataala kai yi sauki wa ga matsaloli bismillahir rahmanir rahim li'ilafi quraish ila يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا ربي يا ربي يا ربي لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان kamin mu isa addu'a akwai ɗaurin auren suleiman arzika suleiman arzika rijar ɗoruwa za a yi ɗaurin aure ne ra'asibit insha Allahu ta'ala wagga asibin mai tahowa Allah ka sanya alheri a cikin wannan aure Allah ka sanya hutu a ciki Allah ya kaddara zuriya ba Allah shi kare taimakon addini da masu taimakon addini wayannan wutete Allah ka yi maganin su Allah ka samu gyara ayyukan mu Allah duk waɗanda ta shafa Allah subhanahu wata'ala ka me san musu hida abin da suka rasa wayanda abin bai shafa ba Allah ka yi mana kariya baki ɗaya Allah shi zamnar da ƙasar Najeriya lafiya da dukkanin duniyar musulmi baki ɗin Allah shi ƙara ni'ima da kwanciyar hankali a garin Sokoto da dukkanin garuruwan musulmi da gidajen musulmi baki ɗin albarkaci a naima musallar sallama bisiril fatiha bismillah rabbi izzata amma ya amma alhamdulillah